Wahalar wasu ilkufur a cikin kafirci wata arulin da gitta wasu lahu gare shi bil aza da cutarwa faƙala ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allazi ne sari'una fil kufri waɗanda suna gaugawa suna afkawa cikin kafirci. to wala ya hazun ka su damar da kai ya muhammadu ya fatahil ya'i وضم الزاي لغة في أهزنه وقل بضم الياء وكسر الزاي كسو دام دفي يقعون سنة أبكى في مقالات الكفر أتكم مغنغنون كافر من قول وزنشي وفعل aiki. ka ta kamar tanadin da suka yi liƙe talika talika don yaƙi da kai wahum ahalu makka ta sune mutanen munafiqun ko munafikai ai la ta hakamta ka damu lima ya fa'alu da abin suke aikatawa limu sa'adatul kufur don taimakon kahirci innahum lam yadurru Allah a ba su cutar da Allah da komai da fi ilimi da su wa inna ma yadurruna anfusahum su dai suna cutar da kanunsu kuma yuridu Allah Allah shina mihin Allah ya ja'ala lahum hazza ba zai sa musu rabo ba yankin rabo ba nasiban rabo fil akhirati aljanna abin a shine aljannatu aljanna Allah bai yi ne ba far janna ba fali zalika don haka hazalahum Allah da da su wa azabun azim suna da azaba babba babba fil nar cikin wuta Allah ya tsare wannan aya ta jida akan waɗanda ke maganganu na kafirci suna son su ruɗi kansu su musulmi su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce mani da bai takka da domin abubuwan da suke faɗa tun damar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya yi mai wannan damuwa ci gaba إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم a innal ladina sharhul kufura lalle waɗannan da sun ka sai kafirci bil imani sun ka bada imani sun ka karbi kafirci ai zo sun ka rike shi badalahu kurkuran imani duk abin da za su yi duniya su yi lan zuwa Allah ba su isu da Allah sai Allah komai komai ba su isu da Allah ne komai da kafirci su kuma walahum azabun suna da azaba alimun mai radadi mai cin jiki mai zuwa fata مولي mai بديتا الله Allah دون عذاب da wannan على القيامة نعم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wala ya tabanna da ta'i wa qur'a bil ya'i kada su zato allazina kafaru wa sun kai kafirci yana wa mutum ya zauna bai komi illa mummuna aiki amma kuma duk abin da Allah ka bashi na ni'ima bai tsaya ba daɗin da yake samu yana yana samu a Yalwa yalwar da yake samu yana yana samu a lahiyar sa Allah bai taba mai lahiya kai ba yana cikin yalwa kullum shi na ganin kamar shi zai sha Allah ce kada waɗanda suka kafin su yi da su anna ma numli lahum cewa mun jinkirta gare su imla'a na jinkirtawa mu lahum gare su bi ta dawila a amarin da tsawon rayuwa mutum shi ta sa'a mu Allah amma rayuwa ce na tsawo wa takhirihim da musu jinkiri ba mu kama su ba kai kafi musu khairul lahum cewa alkhairina khairul anfusihim alkhairina kansu وأن ومعمولها سدت مسد مفعول الثاني في قراءة الفوقانية ومسد المفعولين في الأقوى تفسيرة جنكرن دا ممكن يمسوا على خيرنا يتنسوا إنما نملي لهم سيدي مو من جنكرتانا قليسوا ننهلوا من جنكرتا لهم قليسوا ذمي ليزدادوا دون في تكارا اسم الليل بكثرة المعاصي دون سعد فريق walahum azabu muhin suna da azaba ma'abuta walakanci zu ihana da ma'abuta walakanci fil akhirati qiyama Allah karim annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aita Allah yu'i ala al-ma'asi fa inna zalika istijrajun li halqihi in kaga mutun na saba ma Allah amma duk harka ce ba wanda ta tsaya lahiyar jiki ne ba a taɓa ta ba an yi mai talalana wallahi an ba shi dama na ke kai radda an haka ba shi za a yi mai kama akuya da dawa kun san za a sa dawa cikin ƙwarya a gwada ma akuya in akwai a sa bakin cikin ƙwarya an ka aje ƙwarya gami an ka yi da akuya an ka yi ita za a kamewa sai aje ƙwarya ba manufa an ba ta dawa ta ba ita aka so to duk wanda ka saba ma Allah ya ci gaba da saba ma Allah ya ga ana ta jinkirta mai abin da yake babu abin da tsaya wallahi an aka kama shi sai ya yi maƙe ka za ka tauke Allah ya sauƙaƙa na'am ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه Allah bai zan yana barin muminai ba akan abin da suke kai ne ayyuhan nasu ya ku mutane min da mukhlis li Gairi, da mutumin kirki da mugu a wuri ɗaya. a ce an kasa gane na kwarai to ana ɗauka ɗan lokaci haka nan hmm. amma wallahi Allah bai bar jama'a haka sai an bayyana wanda an na kwarai a bayyana wanda an mugu kuma na kwarai in mugu ya shigo shi wallahi mugu nan kata kata shi kai da bai zama da shi haka ta mata ne haka nan mutumin kirki in ya shiga cikin miyagun zuwa yake zamantakewa su ba ta yi domin take magazan daban tasu daban Allah bai zan yana barin muminai rikice ba haka alama antum alai hatta ya mizu sai Allah ya tsame bisa kashi shi hukuri a bisa shigidi ya fito sai Allah ya fata fatata ya rarrabe alhadisa munahiki yana tsayi daga mumini wallahi ba a barin fadi mina na za a yi bi kalibi da tsora abubuwa na addini masu wahalarwa almubayyana da zalika wadda an mai bayyanarwa ga wannan kuma Allah ya aikata irin wannan wasu irin zalika aikata wannan kawai badar sama kawai uhudin sama rana uhudu an zo an yi ma'araka amma wani na kallo dole ya bakwage kara gaba wa ma kana Allah kuma Allah bai zamo ba ya ku jama'a Allah bai zan liƙin uku ne leƙar da ku ba Allah da da kan abin da aka in kuna haɗe ko ku na wana, to matsayin ku na dan na yan adam sai dai ku zauna haka nan haɗe amma baka iya cewa wani ba na kwarai na ba sai in Allah ya bayyana ma ɗabi'a ce ta gani Allah bai nake da ku gaido balle ka san wanda ba kware ba ka kira kalmar tafiya da sai in mu marasa ta samu sannan kowa zai gane halin wani wa ta'rifu al-munafiqa balle ku san munafiki min gairihi ga wani ne kabla tamyiz gabanin rarrabewa walakin Allah sai dai Allah ya tabi yana zaɓe ya taru yana zaɓe ne yi daga manzannin sama ya Allah wanda ya so wai dole ne kada shi ala gaibi kan gaibinsa Kunga shi da an kalli karga ga gaibi shi ba gaibu na ba gare sannan amma kai gare ka kai na kamar ala annabiya kamar yadda Allah ya lekar da manzon Allah munafiki na kan halayen munafikai munafikai sun gami majalisar manzon Allah duk abin da an haƙulla sun sa sun ce gaba sun banya sannan kuma suna ƙara gwamatsa kusa ga manzon Allah su ce su an masoya ne amma ba na kwarai na ba Allah sauƙaƙa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin ku akwai munafikai cikin ku akwai munafikai yace kuma zan faɗa muku su ɗaya bayan ɗaya manzon Allah ya kama cewa wani tashi hita wani tashi hita wani tashi hita sai da an kasar da wajen mutum talatin da ɗaya Allah Allah sauƙaƙa fa'aminu ayyuhan nasu lillahi wai imani ya ku mutane da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa in tuminu in kun ka doge da imani ko ta kun kuma ji tsoron Allah kun ka bar ni munafiki falakum ajrun azimun kuna da lada mai gwabi babba babba shine shiga gidan aljanna Allah ka ba mu wannan lada mm. kai wanda ya rayuwar duniya ya gama ya ce lahira Allah ba aljanna ya gama domin babu wanda ka aiki aiki ne kai aljanna wallahi aikin ka da kai wai kai aljanna babu manzo Allah ya faɗi haka cikin sahabbai sahabbai sun kace hatta anta ya rasulullah hatta ya manzon Allah manzon Allah ce hatta ana illa an yatagammada billahi rahmatin minhu yace wallahi sai in Allah ya minku bi da rahama ce abin da dalili kowane ɗan adam halittar da Allah ya yi mai da wanda Allah ya daidaita shi matsayi yi an biya shi lada aiki ne tun bai yi aiki ba fakana ka ajirin a hazal ujurta Kabla al'amal ya zan kamar ɗan jinga wanda an ka ba jingarsa gabanin shi aiki kawa mutum jingan noman gona da yake amma yana da bukata ta mai jirga shi da dubu ishirin noman gona ƙaramin gona na ta mai jirga dubu ishirin ya ce yana da bukata sai ka ce ni a bukata kai to bukata ta tana cin dubu goma sha takwas ya ce to ga ishirin ɗinka shi in ka bai dubu ishirin ya ce harka ta ya gama noman gona yana tara hannu to kai dan adam haka na haki ijiya ka guda ya an kai sai wallahi Allah ya biya ka lahiyar da Allah ya baka kana iya ta bakin kar Allah ba kai magana kana iya don haka in ka zo lahira ka samu aljanna wallahi ta zama Allah ka ba mu aljanna na'am ولا يحسبن إن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah zine ya halu na bi ma'ata humallahu min fadlihi waɗanda ke ruwa da abin da Allah ya ba su na alkhairi ne suna ruwa wato da zakka da zakkarsa wala yaktaban da kada su da shi bil ya'i wa qul abisai hmm. huwa aibuhu lahum ruwa tasu kasu ta khairu lahum yahi alheri gare su maf'ulul khali wa damiru lil fasli wal awwal bukhuluhum wato kafi da yin ruwa yayi muqaddaran qabla ad-damir ala taqdaniya wa ƙablar motsu da ala fuqaniya bal huwa sharrun lahu ruwan nan wallahi wani mugun abu na gare su amma wanda Allah ya ba abin da zai hidda zakka yaki abin nan da Allah ya baka kuɗi na ko abin nan da Allah ya baka dabbobi na ko abin nan da Allah ya baka abin noma na to ranar alkiyama sai ya ɗauwa kuna ma ba su za a mai da abin da sun kai ruwa da shi sakandani ai da zakati sun kai ruwa da zakati min almali na dukiya yau malkiyama ta ranar alkiyama za a mai sai sakandani da an yi zu'ala a sanya shi hayyatan macijiya fi unki ga wuya ne shi mai zakat amma sai wani irin babban kwamarci tan kashuhu ya dora ya kuta kai duk inda ka waiwai fi zai ɗibi kai fare ka ka san maciji akwai bala'i to shi za a rafiya mai ga wuya wanda ta san yasa zuri kama yasa kan layi duk inda waiwai ya yi hita tsara na ɗaya shi kai kama wa rada fil hadisi sai mai rikin cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe kenan wanda Allah ya ba dukiya in kuɗi na an kace ya kasa arba'in ya ɗauki kashi guda shi azzaka kuma kashi guda zai ce wa ba na shi na ba hakkin Allah ne kuma hakkin gana Allah ya faɗi wannan naka ba hmm. to shi ne Allah ka in ko fita ba ka iya ba da ka to kamar ma Allah ka ne dukiyar da ka ban Allah ban so ga ta nan bai iya dace ka in ko za ka iya rika ta to ku yadda kayan Allah wallahi in ba haka ku a shaka ki Allah ya sauƙaƙa kuma Allah ya baka kaya ne hukuk ya da ka biya bukata amma za ka gama hukuk kamar su domin walillahi mirasu samawati wal ardh Allah shi adda gadon sammai da ƙasa kowa zai yi abin da za shi gama shi kai zuwa inda zai na ya bar abu ga Allah ya risuhu ma Allah shi ke gadi wa ma fihi ma da abin da cikin su min almali na dukiya yanzu kai da an kace tuho tsaya nan waki me abu yace to in ji kaza to ni annaka don kare shi da murta arziki don ɗaya kana nama wuta ni an naka ciki falaman fala ana liman in zakat tun da Allah zai gade su a ce babu ma'ana ga hana zakka bi ma huwa lillahi abin da ke na Allah ne wasu yarju ilai kuma zai koma gare shi wa ma sahibuhu wanda an ka ba abin bai zamo ba in samu kalafu sai an wasili wasili ɗaya daga wakilci sai ka kira mutane Allah sauƙaƙa wala yasa lahu naqun fi bai da wani amfani ila hakikata da gaskiya illa infaqi sai ciyarwa fi da'ati la cikin da'ar Allah duk abin da Allah ya baka baka da naka wallahi in ba in ba ka ciyar wani da'a Allah ba kai mai yawan waɗanda aka ba hukunci suna tuta makansu abin ga an baka na an ce hoke shi ka kura kawo domin wanda an ka ba dukiya ya zan ko da ka bai iya yi to ai hukun kura na ce kura kura na yake gare ta ya gama harka ta iske Allah kuma shaka shi don in ka rance da Allah wanda bai zaka yi sai lahira wuta yi kawara Allah ya ba wallahu khabirun Allah bi ma ta'maluna litta'i wa ƙuri'a bil yayi fa yajazikum bi yana saka muku da shi bisa ga wannan ya ku al'umma musulmi duk wanda Allah ya ba abin da ya kai ni sabi cire zakkan nan ya bashi ta ga wanda Allah ya ce sun cancanta a ba su duk wanda ya loma abin da ya kai ni sabi ya ɗebe zakkan nan ya ba waɗanda Allah ya ce a ba duk wanda aka dabbobi ya cire zakkan nan abu za sauki duba kayan noma abinda an ka noma ga damana kashi goma za a yi a bada guda abinda an ka noma ga rani kashi ishirin aka yi a bada guda dabbobi ke sa ya kai talatin a bada maraki awaki sai sun kai arba'in a bada guda ɗan hali ya sun kai yawa kai ɗari ɗari a tafiyar guda kuɗi sai an kasa arba'in a bada guda dubu arba'in ka da dubu guda liya ai ɗan adam suna kayan hasara wallahi abu da ban mamaki Allah ya saukata kuma akwai bayan Allah da sun ka cancance ta sannan akwai kwamitota waɗanda an kai domin ku in kun ka ba kun ka ba wanda Allah ya ce a ba akwai kwamitoci wanda aka bai domin a haɗa zakan nan a taimaka ma waɗanda amma farauni suna nan da ku ko'ina Allah ya taimake mu na'am لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا حقيقة الله يا جماعة أنا وأنا سنك شيء domin an ce a kawo gudunmuwa don daga addini a kawo gudunmuwa don awa musulunci aiki ta san wani shi ko nan a matsala ce ko kai ne mai taimaka ma balle taimaka ma addini da an ce a taimaka ma addini shi nan rai ne ya ɓaci amma lokacin da bayan Allah suna jira a ce a taimaka ma addini to Allah ya ji kaunar da zina ƙalu inna Allah faƙiru magana waɗanda sun kashe Allah kana kana wana hano agani ya muni moda ta wahumu liyahudu suni yahuda wa yuari duna suna jikama kauluhu ta'ala من ذا الذي يقرض الله كما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Allah ya ce wa ne zai ba da ranci zai ba Allah ranci ranci mai kyau haka Allah ne wa ka ba Allah ranci ranci mai kyau ba aro ba ranci in ya ba wa Allah zai linka mai linki wanda an mai yawa Allah shi mai damkewa shi an mai yalwatawa a nan sai sun ce a ah? wa qalu sai sun ce duka su yahudu law kana ganiyan masaqarna sai inda Allah mawata kina da ne ramce gare mu ba ashe Allah ta lakana. subhanallah ah. bai akwai magana Allah ce ku kyale su naka tubu za mu umarni a rubuta namuru da katabi za mu umarni da rubuta ma kalu abin sun ka faɗa fi sakha'is amali a cikin takardun ayyukansu li jazu an yadu ataka musu akan sa wa fi qira'atin bil ya'i mamniyan lil maf'ul wa hadha yadullu wannan yana gwadi ala anna sayyi'at kenan miyagun ayyuka la tuqtabu ba a rubuta ta inda fi'li hagun aikatawa illa bi izni min Allah sai da izini daga Allah wannan ya nuna in mutum ya aikata ɗanyen aiki ba a rubutawa sai Allah ya ce a rubuta ma'ana munna Allah daga wajen mala'iku wana katubu kuma za mu sa a rubuta a talahum wasu bin nas yuqri a bin rafi ala qira'atil ya'i shi sai katubu wasu anbiya annabawa da gaira haƙin alhali ba tare da cancanta ba wani ƙulu muna cewa bin nuni wa ƙuri abin yaƙi ai allahu allah yana cewa lahum gare su bil akhirati ala lisanil mala'ikati akan harshen mala'ika zuku azabar hariki ko dan azabar gobara annaru muhriqa wuta mai ƙonewa wa yuqalu lahum ana cewa gare su idza ulqu fiha i'jahu cikin wuta allah ka kare amin misra ake ce mata harik wanda an ka shiga wuta yana cikin bala'i abinda za an kace mata khariq to qurabu ahaduhum fil yawmi 70000 marra jama'a muna tare da kuwa dan wuta kullum abin da aka kula ta cikin wuta so dubu saba'in zagwaci ɗaya shiga cikin wani ana ƙone shi ana komai sai mutum ana kuma ƙone shi la ya mutu fi hawa la ya haya Allah sauƙaƙa babu azaba wadda ta kai ƙarshe irin wuta babu laifi wanda ya kai ƙarshe irin kafirci Allah ka tashi mu Allah ka ba mu ikon gyarawa zalika ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ta an shiga da yan wuta wuta ana kyalin sai an faɗa musu dalili zalikal azabu wannan azaba an yi muku ita bima qaddamat aydikum don abin da hannayenku ta gabatar abbar biha alil insani an yi ibara da hannaye daga abin ga mutum marmakon a ce ga abin da kun kanku ta gabatar sai an kashe hannuwa li'anna akthar al-af'al domin yawan ayyuka tuzawalu biha da hannu ake gudu ita don haka an kai muku azaba an samu ambata hannuwa wa inna allaha laysa bi zallani lalle allah bai zama abuci zalunci ba ai da zi zulmin bai zama abuci zalunci ba abiri gaba gabayi fa yu'azzibahu ya azabta da su bi gairi zamin ba da laifi ba duk inda an kai maka azaba akwai dalili ba ai ma ba ai ma azaba kwalin banza Allah ka gane da mu suwa الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين صفة للذين قبلهم سولي الذين waɗannan ƙalu da sun kace ne Muhammadin ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha ai mu abin da ta kaga muna irin wannan abubuwa inna allaha qad ahida ilaina allah ya ya muna alkawali ya yi ya alkawali gare mu cikin taurata a cikin at-taura allah nu'mina kada mu imani ya rasulin ga wani manzo in yazo ke manzo na nusaddiqu kan mu gaskata shi hatta yati na wata ya tiya na sai ya zo muna duk qurbanin da qurbani wata ibada ta na hunnar wata wata ke ci don haka sai muhammadu wala nominu laka babu imani ga kai hatta atati na da sai ka zo mun da shi wa huwa ma bihi ila shi shine abin da ake ibada da shi zuwa ga Allah minan na'amin daga dabbobin ni'ima wa gairiha da waninta ko in kubila in an karbi wannan ibadar ja'at naru sai wuta ta zo bai ba an fara mina sama'i daga sama fa ahrakat ta kone shi Wa'illa illa in ko ba karba ba bakiya sai ya rage makana nan bugire ne ba ba zai ka taba wannan shine an daba wanda suka wuce idan suka yi jihadi Tun Allah ya karbi yakin to wuta za ta zo za a tara kayan nan da an ka samu sai wuta ta zo ta kone sannan wanda ya kurbani ya wata wata ba wani bakanci yana son shi wani abin nan nazari ko wani abu to zai zo da dabba ko da kayan noma to in Allah ya karbi abin sai wuta zo daga sama ta kona abin to wannan shine alama gare su to amma an yi umarni ga duk annabawan da suka wuce ko da ga nan gaba wa in qubila ja'at an-nar bayda min as-sama'i fa arakatu wa illa baqiya makanahu wa ujida ila bani isra'ila zalika an wa bani isra'ila wannan alƙawalin illa fil masih wa muhammadu sai annabi isa shi ɗaya ba ce sai ya zo da ƙurbani ba sai annabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala raddan an hadhihi shubha sai Allah ya faɗa ga rajin da wannan shubha qul lahum tawbihan ka ce ga su don zargi kar ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati magana dai ta kuka yi ai manzanni sun zo muku gabani na da hujjoji bil mu'jizati wa bil ladzi qultu sun zo muku da abin da kuka ce na qurbani din ai min itiyar min al itiyar bil qurbani ka zakariya kama annabi zakariya ya zo da shi wa yahya da yahya ya zo da shi to lima qataltumuhum don mi kuka kace su wal hitabu man fi zamani na nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wagga magana ana yin ta ga yahuda wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mista aka magana da su wa in kana lifi'il ko da yake aiki li ajdadin da kakannin su yake Mista misali aka magana da suwa lillahi bihi don sun yadda da shi ashe yanzu in mutum yayi abu kai yadda abin da yayi to in za a tambayo sai aka wa waɗanda da aka wawo ga magana kakannin su suka yakin ga amma yanzu gashi ana magana da su ana zargin su hmm. don mi don su yadda da abin duk abin da wani yayi ka zo kana kariya ta kake ta yadda to sai a ma tambayoyi domin da kai da shi duk ai don ka da abin da yi. Allah ya gane mu. in ka kashe tumuhun don me kuka kashe su in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi annakum tu'minu wa kuna imani inda al-itiyani da higo ai an zo da qur'ani magana ita ƙarya ita ko an zo da su ba su yadda in mutum ya riga yanke shawara shi dai har ka ga ta halaka ya shige ta to ka kama kanka da shi in mutum ya yanke shawara zai shirya to wani abu duk yiwa gare ta ko kayan shi Allah gane da ya ci gaba فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Allah ya ce ma annabi hankuli fa in kazzabu ka in sun kare ka ai kazzabaka yahudi in sun ka hankuli Faƙar faqad kuzziba rusulu an qaryata manzanni min qablik gabaninka ja'u bil bayinati sun zo da hujjoji mu'jizati sun zo da mu'jizozi wal zubur sun zo da littafai rasul ibrahim kamar da tawana ibrahim alaihi salam kuma wa kitabin munir sun zo da littafi mai haske wa fi qira'atin bi isbati ya'in fihima alwadi littafi wanda a bayanan ne huwa tawrat shine at-taura wal injili da injila fazir kama sabab hmm. yi haƙuri kamar yadda suka yi don haka shi kenan in mutu ya toye ma aikin da babu daɗi ka hasala sai an kace wani hankuri ba ka iya wa, ba yawa ne akwai sanyi da zuciya amma a ta ah, da yake ba wani ba sai kai ne ne ya kai to ya ha ciwo a ce ah, hali ne na ta hankuri na'am kullum nafsin za ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس هو شري كان آدم duk rayuwa kowace kwata-kwata za a yi ƙasar mutum mai nan da za a mutuwa ta hmm. babu wanda zai ce shi kan bai mutuwa kashe ɗan da ya roƙi a mai jinkiri a mai jinkiri kamin musa daga baya zai mutu yare da kowa kullul anami rahiluha min a'ilan au usrai misali kai jingina mutuwa na mutum mawadaci na ko talaka wallahi na zuwa lahira kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum amma ku sani ana cikan ka muku sakamakon ayyukan jaza sakamakon amalikun ayyukan yawmal qiyamah tara al-qiyamah fa man zuhziha duk wanda an ka nisanta anin nari gaban wuta udkhila janna an ka shigar da shi aljanna faƙar faza ya rabbanta nala ya samu gaya ta madalubihi iyakacin ƙarshen abin da ka nema wanda ya samu aljanna duk abin da aka bida ya gama samu oh Allah ka ba mu aljanna amin wa mal hayatud dunya kuma in an ka dubi zaman lahira da za a yi rayuwar duniya bai zabo ba ai al'aishi rayuwa ya ciki illa mata al-ghurur sai dan dadi abin rudi albalin na ƙarya ta mata ubihi wanda ake jin daɗin shi ƙalilan kaɗan sun mai na sannan ya ƙari in an dubi zamantakewar za a yi lahira da ɗan daɗin duniya wallahi daɗin duniya ba komi na ba duniya da lahira duniya ba ta zama ba sai kamar misali ka sai da ya tsakka ga teku ba ku araba balle gudun garin ku sai ga teku ka sa ya tsakka kwabin nan ruwa da ya saka ta ɗauko to in yana wani abu ga tekun nan to gwargwadon zaman duniya na wani abu ga zaman lahira to kuma wanga zaman shi ne aka son ka tanadi abin da zai zama dalilin karayu rayuwa mai kyau can to kuma ka kiya shi kuma a ra'ayi da kai an ce ai kaki kanci bari kaji mai Allah na da wuta ta yi yana da aljanna ta shin kagiya na don baka ga wuta ba baka ga aljanna ba baka yadda ba abin ka imani wa yarda da akwai wuta yarda da akwai aljanna yarda da ana kashin alkiyama yarda da manzon ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka san mutuwa kan ko kana so ko baka kula sai ka ba yake za a sama ba sai haka kadai za a gata dole الله دان الدموع لا لتبلون في أموالكم وأنفسكم حقا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن إن ذلك من عزم الأمور كما لتبلغ والنبي ذا أجرب شيخ خذيب منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير للجامع لاتقاء الساكنين لتخبرنا ذا أجرب تاوكي في أموالكم cikin دوكيو dukiyar ka za a jarabta ka ita a gani kana da imanin kwarai bil duk wanda Allah ya ba dukiya lokacin da kayayi ya kiya an jarata ya kuma ya faɗi imani kan sai dai gane ga wani an jarata shi ya faɗi kuma za a jarata ku fiya cikin tabil hawa'i duk jawa'i da ja'ihohi kuna da dukiya sai Allah ya kawo kaddara dukiya ta kare duka kan ja'ifa ka tai ka sayo wani abu za ka suwa sai abin ne ya zo gaba ɗai in an na ya karfe can abin ya kai na miliyan guda ko da kaka a hama dubu hamsin sabu da kyar to an jaba baraka a gani ko za ka zo ka ɗaura tsugunni tsugunni wallahi na hasara in ka zo kana faɗa mu da kai hasara ka tsugunna na ka tsugunna nan wallahi ka faɗi ba ka kira ba ko kuma tana da dabbobi Allah ta ko musu ciwo kila kana da garge ya kai garge goma ko da aka ahama ko nage goma babu za a gani an jaraba ka ko aka ci jarabawa ko kuma ko ya ke sai ka noma shinkawa wadama mata yi kyau Allah ta ruwa ko da ka zuwa gonan ka sai dai kwatanci shin za ka zo ka ɗora ɗuɗi ko za ka yarda Allah ya kawo abin nan za a gani ko noman tudu ka yi Allah ya kawo tsuntsu ko ya kawo bobo duk shi ka ko da biro gare ka ko ya yi tace Allah ya kawo jalidi shi da halaka ta shin ko za ka yarda ko kuma a aikin ofis kai Allah ka kaddara jira ta daga ka zauna da hannunka daga kasai biro kan kujira shin za ka yarda Allah ya kawo ko a wallahi za a jarabta duk wanda ya ci bawa ya yi nasara wanda ya faɗi ko na ya faɗi rikici Allah sauƙaƙa kuma za a jarabta ku wa an fusu kun kanu bil ibada da ibada wal bala'i da musulmi ibada ake ce ga ibadar da za ka yi a gani kana ita shi sallar asuba ka kwana wa sai lokacin sallah yayi an kira kwana ya dauke ka ko kana aji kwana nan ka ta zuwa sallah wallahi bawa ta in baka tashi ba wallahi kawai ko kuma kana lahiya na Allah ka kuma rashin Allah ka kuma rashin lahiya a jaraba baka, kin za ka jingira ka ce wana ai wana ya harban ka ji wawa ai abin nan da wana na a'a shi wanan da kai da shi duka wauke bai da tasiri wallahi shin za ka yarda ko ba za ka yarda ba za a jarraba kuma wala tasma'unna min allazina utul kitaba za ku je ga waɗanda an kaba littahi min qablukum gabanin ku al-yahud wa nasara ko kuma lalatattun musulmi yanzu bakin su bai da bai haila sai zagin yan uwansu shin ku za ku hankuli za ku ji wa min allazi da aka ku don suka shirki min al-arabi na larabawa za ku ji azan cuta kasiran mai yawa min al na zagi wa da suka wa tashbihi da sa'iku da kamanta wa matan ku wa in tazuru ala zalika in kuka hankuri akan wannan wa tattaqullaha kun ga Allah fa inna zalika lalle wannan min azamil umur yana daga cikin al'amura masu wuya ai allati uzamu alaiha wujudu hadin wanda fika Allah ka gane da mu ni gaba. alhamdulillah bayanin da ka yi shekarun jiya lahadi game da matsalan kasuwanci wanda ka yi bayani kan cewa A kan sai da ainihin hatsi a cikin ya shi ne ci Allah malam muna son ƙarin bayani game da wannan matsala a muhaƙala abinda ake karanta sai da hatsi a cikin zangarniya yana daga cikin gara domin da yawa za a sai dame da niyyar shi sa'i goma sai ya tsaya sa'i biyar babu tabbas da shi waɗannan amma da amfani za a yi da shi duka da shi haɗin da kaikan da karan wannan ba matsala haka na irin damman dawa ba matsala wannan shi ne sai tambayar sa gaba na'am ya ce ala gafu da malaman sun karin bayani game da matan da ke liman sallah a sham a cikin ɗakunan ko haka na yan halatta to a matuƙan liman za ka bi shi an ce ana iya amfani da gani na aikin da ya kai sannan ana iya amfani da sauti amma sauti yanzu wanda suka amfani da shi ne iya yankewa na sautin ta yana iya yankewa in ya yanki ta shiga dawara ya an ka fara ha'a an haƙari bai yanki ba an yi nan an zama sallah ta yi to amma in ya yanki da an shiga dawara hmm. sai mai bayan daga ba shi kawata malam shi yana son ƙarin bayani shi dai allah kaddari yana aikin ɗan sanda haka allah kaddari aka kawo musu wani shari'a dangane da wata mata mai bin bashi su suka dai tsaye gwargwaron hali suka an shi bashin nan ga wanda take bi suka bata abinta to bayan ta an shi bashin sai ta ciro ruwan abu daga cikin wannan kuɗin sai ta bashi ta ce a'a ta ce a'a ita ba ta bashi ba ne domin wannan abin da ya yi mata yake shi ya halatta ya ci waɗannan kuɗin a matsayin su na musulmi ɗan sanda a'a to shi ɗan sanda da ta ba ta ce ta bashi na ba don abin da ya mata ba to ita ta yi haɗu ba gaskiya ba magana sai ba gaskiya ta ba yawa wa haramu hadiyatun lil wa sahibu ad-dayn aw al kun ma lam ta kaddama a aw qalaha mujibin bainahuma don haka an kace an haramtar da wa alkali kyauta haka nan sahibu daini haka nan sahabu kirabin da duk wani wanda adda irin wannan mansuri domin wannan an bashe shi kamar wani kan hanci sai in ya zama ko da ya zama alkali akwai kyauta tsakaninsu wannan ko alkali ya halatta taimai haka nan yaron ka mai maki rara da dukiya mai zuwa yana so kaya ana sai so ana raba riba in yana maki wata wata rana sai an sha da kai haka nan wanda kake bi bashi ya taho kamin ka yi bayani ya a ɗin da ga gawon a shiga da shi gida ba ka magana bashin ka ya tsakanin ko ku ɗauki akwai kuma a hukuta ta wani mujibi ya hukumta ta tsakanin su shi na alƙali sai zan sulki ne ana hana sulki shi wa sulki kyauta ko yana yaro da sana'a zan sulki ne ko yana ne ba shi zan sulki ne ko ko shi ɗan sandan sulkuwa ta a to shi abbas ne ba kalam kallahu to kamin kame an san mata kuɗi tana ba shi kyauta <laughs> kuma ana abin ina kake ba shi in ya ga rumtse da ne za shi ya rumtse da nuna yi amma gyara yin da ba ta da gishiri na yi Allah ki hankuli tsohuwa ke jiya ba haka kai ba sai mai tambaya na gaba yace ga wata malami ne ne ma wani nasiha cewa ya daina shan rubutu sai ce a ya daina shan rubutu eh, sai ce a ah, in ce in diba cikin rantsu a zuhani akwai inda mala ya ce ana shan rubutu eh. gaskiya ne wannan magana eh akwai amma shi mai rubutun da kai ne ya faɗi ya ce ya rubuta don ka a ce bai gani ba sannan ya bayani akan wadda ka naƙuda gaba ɗai mutane da su yi ta abin da yake yana da ƙaiƙai ga abin da Allah ya nau ni Allah ya lau in haihuwa ta a yi addu'a a tuha ga ruwa in wani rikin lahiya na a yi addu'a a tuha ga ruwa wannan duk an samu shi sai dai kayan abin da lalle sai an shi kai da shi Allah ya ganar da mu amma shi malam ya ce don ake da gari bai kawo ne kasa ana kawo abu sanin kuma a yi bayani kai Allah ya taimake mu mhm. a sai mai tambaya na gaba na ita kawo hata malam ko gaskiya ne na ji suna cewa ba a karatun alkur'ani a cikin zuciya eh bayan wani rikici ko gaskiya ne ya je wasu na cewa ba a yin karatun alkur'ani a cikin zuciya a'a dai karatun qur'ani da zuciyar harshe na motsawa shi ya ga lada amma mai harda ai dole shi karatun qur'ani cikin zuciya mm. mai harda na'am mm. Ah, sai mai tambaya da gaba an tsaya nan? to shi ne ke cewa ah, Allah gafarta mala Allah kara ma lafiya da kai da alaramma yake idan kana sallah tare da liman sai liman ya manta sajada ta ƙarshe a cikin sallah sai ya ah, sallama hmm. ɗaya daga cikin mamu sai wani ya ce sajada ɗaya muka yi hmm. a sai a takaice dai abin da ku yau ɗaya daga cikin mamu sai sajada guda aka yi a a cin takarda ta gane ta koko akwai eh haka yake da to bayan hasu wasu waɗanda suke fi sauran sallah hasu tashi domin su su ainihin su ranka abinda an kabar musu abinda ba su samu na daga sallah din mm. sai shi ainihin liman da aka tunatar da shi sai koma ya sajira mm. a wannan zaune sai ya sajira ba da yaki to su waɗannan da suka tashi a bayan ba a cika sallah ba mai matsalar sallar a liman ya sallama bai sallama ba sai an ce takarda ta in ba gane ta ka fi gane ta da kyau ko ka yi magana ya zo shi bayanin wadda take a saurara a saurara kenan kaddara na kuka yi ya faɗi haka nan lima ya sallama mai kanan karanta tambaya ya haka malam shi ya ƙara nazarinta sannan shi waɗi wanda mai tambaya ya faɗi a bitai ku ya magobi Allah kai da ku tuku ko a Allah kai muna rai amin amin domin kada a bashi amsa ba haka ya rubuto ba eh haka ne hmm. to sai ah, insha Allah kuma nan da mu tsaya don lokaci ya riga ya abin nan sannan don Allah ana ja hankalin masu rubuta takarda wanda fi iya rubutu ba eh, yana rubuta da kyau Allah ya ba wanda ya iya rubutu ya rubuta masa wannan yana kawo matsala kwarai da gaske Allah ya saurara sun ga ah. tambaya ce mai kyauta eh mai kyau ce eh kuma tana da kyau a ganganta amma kuma gashi an samu shi na'am hmm. a ah, sannan akwai kasusuwa na wannan tafsiri tun daga na shida ga wata har zuwa goma da wata na siri ya fito sannan akwai tafsirin malam salih ya jingir shugaban malamai na ƙasa wanda yake a yan taya shi ma an same shi sannan akwai tambayoyi na waɗanda ake ansawa tun daga rana ta farko har zuwa ta goma ga wata su ma kasance su ya fito da dai sauran wa'azuzzuka da ainihin walimomi waɗanda ake gabatarwa na wannan kungiya ana iya samun su a wajen shi alhaji abubakar mai kasar a wannan wurin ko kuma a inda yake zaune a bakin sabon kasuwa insha Allah ina fata Allah ya bada ikon su a suna ko su bayan Allah suke neman addu'a akwai ɗaya daga cikin yan uwanmu da muke tare da shi a nan muna sauraron tafsiri wanda ake gida an ka shiga a gidansa aka sake masa mashin sannan akwai wasu tsohuwa ma sai an shiga gidanta an sace mata kuɗi kusan dubu hamsin da dai sauran mutane masu neman addu'o'i da sauransu akwai marasa lafiya da dama muna fatan ƙwararren mai sa da su addu'a Allah mai sa da alkai. Sallu ala Nabi Karim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد في العالمين انك حميد مجيد الله غافر سامنا الله غافر سامنا يا مدمالم ومدكاكنم Allah ka ji kansu mu jaddadi shi Usman bin Fadl dan uwan sa Malam da Abdulsalam na Jimbana da ɗansu Muhammad Bello Allah ka yi musu rahama ka yi da zuriya albarka baki ɗaya. ya Allah ubangiji mu asibin wannan kungiya Allah ka yi masa rahama a shiyar Ismail bin Zakariya Allah ka yafe masa da cikin babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi masa rahama Allah ka ɗaya ba zuriyarsu ya Allah ubangiji malama da suka mara musu baya wajen wannan aiki suka koma gare ka duk gaba ɗaya Allah ka yi musu rahama ciki akwai yan agaji da shugabanni da iyayen kungiya da ɗaiɗaiku ahalin suna da ma dukkan musulmai da suka rasu tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta maza da ta mata ta manya da ta kananan yara Allah ta sa su zan dausayi na gidan aljanna mu da muke Allah ha kara wa rayuwar mu albarka ya Allah ubangiji babban jagoran na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani Hayatin Gir Khalifa malam na farko da shi da ainihin mataimakinsa a Sheikh Sufu Sambo da sa'i na kasa Allah ta musu kumawa malama da malam ya tura su cikin wannan kasa da wajen wannan kasa don gabatar da tafsirin Qur'ani a cikin wannan wata tare da masu ja musu baki Allah ka musu gudumawa ya Allah ubangiji cikin su akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin yan majalisar malamai na koli kuma babban jagora na wannan jiha a wannan kungiya mai albarka a shek abdurrahman isa jeja da yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da cikin garin jeja Allah ka saka wa malam da alkhairi Allah ka ji dan mahaifansa Allah ka raya gidansa Allah ka yi ma iyalansa albarka tare da namu baki ɗaya wannan ilimi da yake karantarwa Allah ka tasirantar da shi a duniya ba baki daya manya-manyan malumin da suke tare da shi a lara asirin shek usman dr da mana Allah ka kara ma rayuwarsa albarka ga manya-manyan limamanmu da malumanmu da shugabanninmu a matakai daban-daban muna fata Allah ka sakanta musu alkhairi sauran jama'an alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka yi musu albarka ka ɗaga darajar kowa a cikinsu ga advisor ga ga 'yan wato majalisu ga ma'aikatan gwamnati a ofisoshi daban-daban allah ka shi mu sanin su allah ka biya musu bukatotin su na alkhairi sauran jama'an alkhairi ciki akwai manoma akwai 'yan kasuwa da ma 'yan siyasan da wanda suke sana'o'i daban-daban na neman halaliya allah ka ɗaga darajar kowa a cikinmu wayannan matasa da suke tahowa wajen wannan karatu allah ka ma rayuwarsu albarka su da kananan su allah ka ɗaga ba mana su karatu da suke na addini da na boko Allah ka sa musu albarka a karatun Allah ka sa ya su Allah ka sa amfanin musulunci Allah ka faranta ma iyayen su da aihuwar su ya Allah ubangiji muna roƙonka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wasu na kwakwance asibitoci wasu a gidaje wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su Allahumma rabban nasi مذهب الباس إشي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء الله يقادر سقما waɗanda suka rubuto roƙon addu'o'i